in order to present a lecture to our fellow Muslim brothers and sisters in Islam. Our esteemed Amir of MSS requested me to present the lecture in Hausa and I pray may Allah make the presentation beneficial to all of us. And inshallah ta'ala in the course of my lecture I am going to summarize the most important points to non-Hausa speaking audience which will make them to appreciate the gist of the presentation inshallah. I pray may Allah guide us to the right path. Yau da ikon Allah kusan muna ashirin da uku ga watan Al-Muharram shekara ta dubu daya da dari hudu da ashirin da takwas hijira ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin Makka zuwa Madina. ina mai farawa da godiya zuwa ga 'yan uwana ɗalibai na muslim student society of nigeria futi yola branch da suka gayyace ni zuwa ga wannan taro mai albarka bilakika gabanin kuma godiya gare su ina mai farawa da ba su haƙuri saboda suna daga cikin 'yan uwa ɗalibai da suka nuna mini ƙauna iyakar ƙauna musamman wajen damuwarsu da sai na halarci wannan taron musamman ba ma a shekarar bana ba a nan kusa babu wata jami'ar da na san na ba wa ɗalibai emesis wahala na yawan tura min invitation a rubuce ta intanet ta waya da makamantansu wanda ban taɓa samun daman na amsa gayyatansu a cikin makarantar ba sai a wannan karo ɗin tare da na san auren ciyaman na occasion ustaz abubakar muktar hafizahullah na zo nan garin kuma an gabatar da muhadara bayan nan watanni kaɗan na zo gayyata na cit center for islamic thought nan ma na ɗan yan kwanaki a wurin to amma na dai bil hakika gayyata ta mss na wannan university a wannan karo ne allah ya bani ikon amsawa tare da gayyatansu a cikin shekara hudu da suka gabata ba zan kirga adadin yawan invitations din ba sai dai wa ma sha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamina abinda Allah ya so shi yake faruwa abinda Allah bai so baya faruwa kuma kowane abu yakan faru a lokacin da Allah ya so ya faru ne kula ga wannan ina mika kokon bara zuwa gare ku ina nema ku mini afuwa akan wannan uzuri da ya faru kuma a wannan karo da Allah ya bani ikon zuwa ina mai roƙon Allah ya sanya ziyara ta zama mai amfani gare ni da gare ku gabaki daya kuma Allah ya sa ta zama hujja gare mu ba hujja ba akan mu gobe kiyama Allah ya samu wanye lafiya kamar da aka gabatar cewa asalin taron gaba ɗaya marhaba week ne wato kamar orientation program ne na new students yan uwa ɗalibai da suke aiki da kalmar marhaba week na san mafiya yawa university of maiduguri ne kowane jami'a da irin nasu kalmomin da suke aiki da shi idan muka je abuja su kuma gayyatan sai ce mana jihad week maiduguri su ce marhaba week mss atb su ce orientation week kowanne da irin kalmomi da suke aiki da shi to ina ga nan ma suna layi da yake nan da jami'ar Maiduguri cewa marhaba week ne ala ayi halin kasancewar magana ce zuwa ga yan uwa ɗalibai kuma bahaushe kan ce wai sahibul baiti adra bima fihi ma'abocin gida shi ya san me ke faruwa a gida din abinda nake nufi da wannan nima na samu kaina ɗaya daga cikin yan uwanku almajirai da suke rayuwa a cikin irin makarantun da a yanzu kuke rayuwa kula ga wannan watakila zan iya sanin damuwoyin da muke fuskanta mu ɗalibai musamman a makaranta zan kuma iya sanin waɗanne irin ƙalubale ke tunkaran mu musamman a duniyar ɓata mana imani babu kokonto musamman da yake akwai sabbin ɗalibai da suka zo wannan wurin babban abin da yake kwaran mu mu ɗalibai on our campuses shine issue na freedom mentality na freedom wato muna da muna da cikakken yancin mu yi abin da muke so saboda sabanin rayuwar secondary da ta jami'a muna secondary schools mafiya yawa ana kange mu ne a cikin waya akwai mai kula da ajin ku zai zo yana kiran sunayen ku ɗaya bayan ɗaya Muhammad Abdullahi ka ce sa a ja masa Ibrahim Musa sa Garba Abdullahi baya nan a sa masa mai absent sai zama ana iya punishin wanda ma bai makaranta ko wanda baya aji a hostel kana iya samun akwai mai kula da hostel na makaranta ya zama kamar wa kenan a secondary ana samun house master da shi yake kula da hostel ɗinku yana iya sawa a rika bin gado ana dead checking gado bayan gado ana duba wane ne baya nan wanda bai nan ana iya punishing ɗinsa me yasa baya wurin wannan yasa sai muke tunanin a jami'a babu wannan a secondary school ana iya samun discipline master ma da in kai laifi za a yi reporting ɗinka gare shi zai iya kwantar da kai ya maka bunana ya ma ɗan karen duka a jami'a babu wannan a jami'a in ka ga dama ka je aji in ka ga dama ka ce ba za ka je ba ruwan kowa da kai sai dai manufa ana ma sha'a laqiya ma sa'a wanda ya aikata abin da yake so kuma zai ga abin da baya so sai watakila idan zai fito aka ce kana probation hankalinka ya tashi ka samu kanka a cikin halin kakani kayi wannan mentality da kuma wauta sai yasa waɗanda suke da ƙarancin imani in sun samu kansu a makarantu maimakon a yi aiki da wannan dama a bautawa Allah sai wasu suna misusing wannan dama suna sa rayuwarsu cikin sabon Allah sai ga yaro a gaban iyayensa matashi ne mai biyayya balagagge ne mai biyayya yarinya a gaban iyayenta tana kwatanta biyayya ashe da man ba wai tsabar tsoron Allah ya sa wannan biyayya ba tsoron iyaye ne ko kuma a sakandare suna da biyayya ashe ba tsoron Allah ya sa wannan ba tsoron dokar makaranta ne idan suka zo jami'a ko kuma haya institution na learning sai su ga wannan dokokin babu completely sai ga an koma zuwa ga sabon Allah a wasu wurare baya ga wannan wani kuma zai bar gaban iyayensa a cikin rayuwar fitsara da shaidanci idan ya zo jami'a sai Allah ya kaddara shiriyarsa saboda Allah yake hukunta abin da yake bukata kula da wannan sai in ɗauki matsala kwaya ɗaya da nake take da muhimmanci musamman tsakanin mu ɗalibai hatta wanda suke ustazai me dalili saboda an jahilci hakikanin ma'anan kalma da tana faruwa a makarantu tana faruwa a wasu kasuwannin tana faruwa a wasu ofisoshi tana faruwa a wajen wasu masu sana'ar hannu tana faruwa a wajen yan ma zaman banza ba su da aikin yi shine matsalar zina don haka maudu'in magana din shine insha Allah ta'ala magana akan illolin zinace zinace babban abin da ya ja hankali na zuwa ga daukan wannan maudu'i shine ba wai zahirin zina kadai da muka sani a matsayin zina ba akwai ababe da dama da nassosi sun kira cewa zina ne sai dai watakila shaidan ya sa a yau muna manta da waɗannan ababe din a duk inda aka tara maza da mata a waje ɗaya matukar ba tsoron Allah ne ya shiga cikin zukata ba to barna na iya faruwa musamman ma idan an ba su freedom na aikata abin da suke bukata yau idan ka je ka local environment namu a garuruwan mu sai ga abin mamaki garin da da za ka ga a ce a tarihi ba a taba samun yarinya ta yi abin da ake cewa cikin shege ba a yau sai ka ga yana faruwa yarinya za ka ga a cikin tarihin gari ba a taba samun a wani ƙauye wanda ta yi wannan ba amma yanzu ya zama rampant ruwan dare haka a cikin birane ya zama ruwan dare haka a makarantu sai dai da yake mafi yawa a makarantu ana ga an waye akan yi da barbarun da ake gani za a iya kaucewa ɗaukan ciki wannan sai sa mutane suka yi ta auka zuwa ga sabon Allah har ma wasu ababen da zina ne a yau an ɗauka ba zina bane abin da mutane suka ɗauka zina yau a duniya shine ɗauki al'aurarsa ya shigar cikin al'auran wacce take bata halatta gare shi ba wannan shine mafiya yawan tunanin mu akan zina alhali hakikanin ma'anan zina ya wuce wannan don sauwaka kai na gabatar da nasiha zuwa gare ku na raba maudu'i din a gaggauce gida biyar na farko da ikon Allah za mu yi magana akan adalatul islam na biyu da ikon Allah za mu yi magana akan taharimun zina wa aqsamuhu fil islam na uku da ikon Allah a gaggauce za mu yi magana akan khawfu salaf min az-zina khawfu salaf radiyallahu anhum wa rahimahumullah min az-zina na hudu da ikon Allah mu yi magana akan min ilal zina na biyar al-makhraj wal khatima Allah ya mana jagoranci gaba daya na farko adalcin musulunci a duk duniya idan ka ɗauki duk addinan da ke existing a bayan kasa babu wani addinin da yake tafiya da civilization yake is a universal religion kaman addinin musulunci there is no doubt in this don haka dukkan wani addini a duniya babu addinin da yake from A to Z ya dauki dokoki da suke beneficial to rayuwar dan adam a duniyance banda a lahirance ma a duniyance kamar addinin musulunci akwai takardu da dama da masu su suke claiming cewa revelations ne kaman bible kaman ramayam kaman vedas kaman jita da makamantansu duka akwai masu bin takardun yau a duniya idan ka karanta su za ka ga ababen tausayi da ababen mamaki sai ka ga babu wani addinin da ke da doka yake da tsafta yake da kiyaye ka'idodi yake da daidaita al'umma kamar addinin musulunci there is no doubt in this adalcin addinin musulunci yasa duk abin da musulunci ya ce maka wajibi ne ka yi ko ka sani ko baka sani ba is beneficial rayuwarka iya da amfani ga rayuwarka ko ka sani ko baka sani ba in dai musulunci yace ayi ko yace wajibi ne ayi to da ikon Allah akwai alkhairi a ciki a dama da ni medical doctor ne akwai bincike da dama na abin da hadisi ya bayyana na alkhairai na abin da musulunci ya karantar a yau binciken zamani yake confirming abin da addinin Allah ya tabbatar sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu suna nan da dama a ciki wannan ya sa wani professor da ya karanta ƙur'ani ya duba from the beginning to the end professor Bernard a cikin Britannica Encyclopedia sai yake cewa the effort of western scholars to prove the existence of interpolations in the Quran has failed dukkan yunkurin malaman duniya na duniyar kafirai da duk ƙoƙarinsu na tabbatar da kuskure a Qur'anin Allah har yanzu sun gagara duk yadda za a ce ga kuskure ya gagara idan ka ɗauki ɓangare kamar na medicine misali mai sauƙi dubai da ƙur'ani ya yi ta analysis akan issurin na embryology akwai professor kidmo da na san a duniyar embryology duk inda ake magana a kai iya daga cikin wanda suke magana authoritatively idan sun yi magana za a saurare su aka ɗauki ayoyin embryology a qur'ani aka mika masa da ya karanta daga farko har ƙarshe yace ina aka samu wannan aka ce a qur'ani ne yace littafin da aka saukar wa muhammad aka ce eh shekara dubu da kaza aka ce eh sai raba ayoyin biyu kashi casa'in cikin ɗari na ayoyin sai ce sun dace da duk binciken zamani na embryology a duniya babu inda suka saba kashi goma kuma ya ce ba zai iya magana a kansu ba aka ce mai dalili ya ce saboda shi ma a likitanci bai san wannan abun ba bai ce ba haka bai ce shi ma bai sani ba ka ɗauki ababe da dama da shari'a ke karantar da mu yau ake sanin amfanin su ɗauki simple example idan ruwa kake sha in ka ɗauki ruwa kana sha me sunan ruwa chemistry me general formula na ruwa H2O in ka dauka kana sha hadisi gashi nan a Bukhari gashi a Muslim yayi karanta da mu shan ruwa yace fal ya tanaffas salasa bi ma'ana kharij ina mutum yayi numfashi guda uku a waje ba a cikin ruwan ba in kana cikin shan ruwa zaka kana sha in kai sha na farko ka cire bakinka kai numfashi a waje ka kara na biyu ka cire bakinka ka kara na uku ka cire bakinka binciken zamani ya tabbatar da cewa yanzu ka sha ruwa baka numfashi a waje kana a cikin ruwan yana iya shigar da wani cuta a jikinka Hmm? is a simple example ruwa H2O ne idan kana shan ruwa abin da kake fitarwa na numfashi menene carbon dioxide so idan ka sa H2O plus CO2 ne ke ruwa H2CO3 so kaga diluted acid ne ai <laughs> so menene implication ɗinsa a jikinka menene implication ɗinsa a jikinka ka sani duk abin da addini ya maka magana akai yace mu yi ko mun sani ko ba mu sani ba akwai amfani a ciki duk abin da addini ya ce kada mu yi ko mun sani ko ba mu sani ba akwai barna a ciki ka duba addinin musulunci karanta cikin qur'ani suratul a'raf Allah da ya describe rayuwar annabi mu tsira da aminci tabbata a gare shi ayi hakuri in ana wazi a daina wulga nan wurin yace alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزلوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل ما أولئك هم المفلحون محل الشاهد يشل لهم الطيبات دك أبو ميدادي الدين المسلمين يأتي من حللني har ma a wasu wurare addinin karantar da mu yake mai daɗin ma idan sannan wa yuharrimu alaihimul khaba'ir duk abin da yake mai muni kazanta ne shedanci ne addinin musulunci ya haramtar gare mu ka duba fa adalcin musulunci shi yasa ibnu usaymin rahimahullah yake cewa addinu ja'a li sa'adatil bashar walintifa'i sharri anhu wa darar fa kullu amrin nafi'in qad shar'a وما wa قد منع dararin wa ضرر ya يكون ممنوعا لدرء المفسدة addini ya zo ne li sa'adatul bashar dan ya datar da mutum walintifa'i sharri an huwa darar ya kuma kore sharri ga mutum da duk abin da zai cuce shi addinin musulunci ya zo ya kare ka daga gare shi fa kullu amr dukkan wani al'amari nafe mai amfani Allah ya shar'antar da shi a cikin addinin musulunci duk abin da yake mai amfani in ma ya zama wajibi ne in ma ya zama mustahabbi ne in ma ya zama mubahun ne sannan wa ma ya na duk abin da zai cuce mu muni a an hana shi addinin musulunci in ma ya zama makaruhi ne in ma ya zama haramun ne a cikin haramun ɗin ya kai zuwa ga mataki mataki tunda akwai labin na kaba'irai a zunuba don haka duk abin da musulunci yace maka yi akwai alkhairi a ciki duk abin da yace bari akwai sharri a ciki daga cikin ababen da addinin musulunci yace mu bari akwai zina wanda yau zina a garuruwan musulmai a ƙauyukan musulmai a biranen musulmai a kamfusis na musulmai ta fara zama ruwan dare fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau an waye gari yadda ake sai da panadol panadol for that matter a chemist haka ake sai da condom an ba ana sayarwa ga masu aure ba ne a'a ana ɗaurewa zina gindi ne ana institutionalizing zina ne just fornication ake so a karantar da mutane haka za ka je ka saya a campus akwai wuraren da kyauta ake bayarwa ba zan ce fi sabilillahi ba amma dai haka ake bayarwa ba sai ka bada kuɗi ba yau sai aka waye gari sosayitin da addinin sai karantar da shi ababe masu kyau na qualities sai zama iya canjawa zuwa ga diviyetin daga karantarwar addinin musulunci da. a cikin qur'ani wurare da dama idan Allah ya tashi ba mu siffofin salihan bayi bayi na tsarai wanda zai tsundu masu a aljanna gobe kiyama daga cikin siffarsu ba sa yin zina suna iya kokarin kiyaye al'auransu zuwa ga matan da suka halatta gare su in mata ne zuwa ga mazan da suka halatta gare su min babil misal karanta qur'ani suratul mu'minun da Allah ya kawo siffofin bayi masu imani a ciki Allah ya yi describing da cewa ba sa yin zina suna kiyaye farjojinsu da ya ce qad aflahal mu'minun read with me الذين هم في صلاتهم خاشئون والذين هم عن اللغو مؤربون والذين هم للزكاة فائلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الآدون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون محل الشاهد ده الله يكرا صفوفين باي masu imani Allah ya samu a ciki الله يسامو Allah ya samu wani lafiya daga ciki sai ya ce walladina hum li furujihim in mata ne suna kiyaye farjojinsu in maza ne suna kiyaye farjojinsu al'aurarsu ba sa sawa a wurin da shari'a ta haramtar ba nan kaɗai ba sai ce illa ala jishim, sai zuwa ga matansu kaɗai au ma malakat aymanuhum ko ababen da hannayensu na dama suka mallaka na bayi kenan a lokacin bayi fa innahum khairu malumin a wannan hani ba mai zargin su amma fa man ibtagha wara a zalika duk wanda ya wuce gona da iri har ma da fartanya fa'ula'ika humul adun wannan su ne asalin masu ƙetare iyaka masu ne kenan wanda suke biyan bukata ba da matan aure ba ba kuma da bayinsu ba wanda yake bayyana mana ashe daga cikin siffar bayin Allah na kwarai su ne masu kiyaye farjojinsu ina maka nasiha dan uwa na dalibi ka shigo makaranta kana sabo ko kuma kana makaranta shekara ɗaya biyu uku hudu biyar kana shirin fita ka tambayi kanka tsakaninka da Allah ka taba zina ko baka taba yi ba min alwajib ala kulli wahidin minna an yas'al nafsahu la budda an tas'al nafsak wa la budda an yas'al kullu insanin nafsahu ba makawa kowa ya tambayi kansa a cikin mu ba sai a makarantar ba ko a gida don akwai wani bai yi ba a makaranta yayi a gida wani bai yi ba a gida yayi a makaranta haka ki tambayi kanki kin taba yin zina tsakaninki da Allah ko baki taba yi ba duk mutumin da Allah ya kawo shi har wannan gaba ya yi aure ko bai yi aure ba Allah ya masa gyaɗar dogo bai taɓa zina ba ya yi abin da bahaushe ke cewa zubar da ruwa a ƙasa ya sha don farin ciki ya kuma gane cewa Allah masa ni'ima da baiwa ya ƙara a gaba kiyayewa haka ita ma ta ƙara kiyaye wannan a gaba dalili shine ɗan adam bai ba wa kansa garanti har sai lokacin da ya mutu Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu cewa ikitadu bil ladina matu fa innal hayya la tu'manu alayhi al fitna ku yi koyi da wanda suka bar duniya don rayayye bai da garanti akan me zai faru a baya kula ga wannan sai mu kiyaye kowa ya tambayi kansa haka kuma ma cikin suratul furqan can wajen ƙarshe, Allah ya ware wasu bayi da ya alkawarin yi musu rahama ya yi alkawarin yi musu jinkai yi alkawarin tsundi masu aljanna gobe kiyama wanda da ni da kai da shi aikin mu bai isa ya kai mu aljanna ba sai dai rahamar Allah ta kai mu dalili fiyayyen halitta as-sadiqul masduq alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha shi da kansa yake cewa saddidu wa qaribu wa alamu annakum lan yanju wa ahadun minkum bi amalihi qalu law anta ya rasulullah qala law ana illa ay yataghammad Allah bi rahmatin minhu wa fadlin in an ce ku daidaita ku daidaita ku yi ku yi in an ce ku risa mu ce mun daɗa risawa ku sani ba mai shiga aljanna don sa sahabbai suka ce ko kai yace ko ni sai dai rahamar Allah ta kai ni idan yace shi ba zai shiga aljanna don aikinsa ba sai rahamar Allah zai yi ni da kai mu shiga ba ma nan ba ya ga sahabban su kan radiyallahu anhum ya ga tabi'ai rahimahumullah ya ga atba'u tabi'in alqurun almufaddala wanda mu ba a maganar mu gaba daya idan su ba za su shiga aljanna ba don aikin su ashe ni da kai bai ma dace mu fara wannan tunanin ba kula ga wannan sai Allah ya ware wasu bayi a cikin gaba ɗaya bayin da ya halitta da ya mana describing siffofinsu su da ya zama wajibi ni da kai mu shiga a ciki wanda zai musu rahama ko da ku aikin su bai kai su shiga aljanna ba daga cikin siffar su ba sa yin zina Allah ya ce wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة إنها صاعد مستقرة ومقامة والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه muhana illa man تاب wa amana wa صالحا amalan salihan الله سيئاتهم حسنات وكان الله hasanat wa ومن تاب ghafurur rahima wa man إلى wa متابا salihan daga cikin siffofin da Allah zai shigar da su aljanna ko da ku aikin su bai kai su shiga aljanna ba daga cikin siffar suna kiyaye farjojin su wala yazunun ba sa yin zina yar uwata musulma me yasa shi dan ke wasa da hankalinki dan uwana musulmi me yasa kake bari shi ke wasa da hankalinka me yasa yau al'ummar da aka karantar da ita kunya aka karantar da ita siffofi na proven integrity al'ummar da take da qur'ani take da sunna take da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam a cikin tun ake samu zanna iya aukuwa har ana zubar da ciki har yarinya ta yi ciki a gidan iyayenta har ta haihu ko ba ta da miji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga cikin abin da ya kai mu ga wannan hali shine akwai wani adalci na musulunci kwari da muka bari shine al'ummar musulmai yau kuskure ya sa a arewacin Najeriya mun yaki kunya kunya an tura mata makamin kare dangi da kare al'umma gaba ɗayanta wannan sai shigar da mu cikin wani irin hali kunya na cikin ɗabi'u na musulunci masu muhimmanci fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam da kansa ya gaya mana daga cikin hikimar da yasa Allah ya turo shi gare ka da gare ne akwai karantar da mu ɗabi'u ga hadisi a musnad na imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alai ga shi a cikin sunan na imam at-tirmidhi rahmatullahi alai yana cewa innama bu'istu li utammima makarimal akhlaqi an aiko ni ne don in cika muku kyawawan ɗabi'u hadisi a muslim yake cewa akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqan wa fi riwayatin kuma akhlaqan mafi cikan imani shine wanda yafi kowa ɗabi'u masu kyau al'amarin da ya kware mu a yau musulmai shine an yaki kunya yaƙar kunya sai haifar mana da tafiya tsiraici ya haifar mana da shaye-shaye ya haifar mana da zinace-zinace ya haifar mana da ababen da ke nuna rashin kunya irin kaga ana aure ana taro wai ana buɗan kai ka zo a mace da tsaya a gaban maza a campus musulma ce tana rawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da skirt har ana wai beauty context kuma wai yar musulmi musulma ta zo ta tsaya wai a gaban al'umma tana bayyana tafi kowace mace tsirai eh, fitsara a duniya fa inna lillahi wa inna ilaihi tana so ta bayyana tafi kowace mace nuna fitsara a wannan kampus din hadisi a cikin sahihul jami fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam dan ya bayyana mana muhimmancin kunya yace haya wal iman qulina jami'an Fa'iza idza rufi'a ahaduhuma zahabal akhar da kunya da imani an ɗaura musu aure ne majesty da faith are interwoven together idan aka ɗauke imani a zuciya to kunya da kanta take tafiya in an ɗauke kunya da kansa imani zai tafi abinsa so duk zuciyar da babu kunya to babu imani to tun da babu kunya to imani ya gudu abinsa me ya saura sai sabon Allah shi yasa duk mutumin da ke neman kariya daga zina ya tabbatar qualities na kunya har a yanzu suna tare da shi yarinyar da ke neman kariya daga zina ya zama har a yanzu qualities na kunya na tare da ita in ban da rasa qualities na kunya me zai sa dan adam ya kwanta da matar da bata halarta gare shi ba ko mata ta kwanta da mijin da bai halarta gare ta ba kula ga wannan addini mu addini ne mai adalci addini ne da daidaita komai wannan zina da muke magana a kanta bil haƙiƙa ko a yanzu binciken zamani ya tabbatar da illolinta wanda ɗan adam ko da bai bari don Allah ba ya dace ya bari don tsoron illolin amma kuma wanda ya bari don Allah shi ya fi auren Allah ɗin. daga cikin illa ta farko kowa ya san ciwon HIV AIDS a yanzu hatta a ƙauyuka yan kaje sa jana magana ciwon ƙanjamau me dalili saboda ana ɗaukansa ta hanyar zinace zinace jama'a da dama yau wasu suna haƙura wasu kuma su canja da barbaru sai dai duk yadda suka yi idan Allah ya ga daman kama mutum zai kama shi a gaggauce wannan shi kama gaba magana ta biyu shine taharimus zina da kuma aqsam na zina a addinin musulunci yin zina haramun ne dukkan jinsi da dukkan nau'i na zina a addinin musulunci haramun ne idan Allah ya taimake ka baka taba aikata wannan haramun ba sai ka gode wa Allah idan Allah ya taimake ki baki taba aikata wannan haramun ba sai ki gode wa Allah ayoyi da dama sun bayyana mana haramcin zina a Qur'ani daga ciki wanda muka kawo na karshen suratul furqan don cewa wa may yaf'al zalika yalqa afama kuma yace yudha'af lahu al'azab azabar ma kawo mazinata ake gobe kiyama ninninkawa ake yi sannan kuma wa yakhladu fihi muhana suna daga cikin wanda aka kira siffar su bayan shirka kashe 'ya'ya suke ma tabbata a cikin wuta masu siffar zina illa man taba sai dai wanda Allah masa ya dan dogo ya tuba amma in dai mutum yana yi har ya mutu ko tana yi ta mutu tana daga cikin siffofin jama'ar da suka cancanci azaba ba ma cancanta kadai ba suke dawwama a cikin wutan ba sa fita har abada baya ga wannan karanta suratul isra Allah yake ce mana wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila amma gabanin nan san da ya dauko mana wasiyoyi ne muhimmai ga duk wani musulmi tun daga wata buka Allah ta budu illa iyya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul kuma uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan Karima. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا تنقبا سيتي ولا تقربوا الزنا sanda fa aka fara maganar tauhidi wa kaba rabbuka Allah ta'budu illa iya an gama maganar bauta Allah shi kadai ba shirka wa bil walidayni ihsana haƙƙin iyaye aka ci gaba da yi daga ciki bayan an gama umarni sai aka fara cewa wala taqtulu auladakum khashyata imlak hana kashi a sai aka ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina ba ma fa kada ku yi zina ba kusantan zina ma haramun ne yau wani daga ya shigo aji sai ya ga mace ta zo ta zauna a nan in gobe yana ganin ta tsare ci haka sai ga yazo ya zana shi wai haka wai yanzu gashi hadaddi good morning how things wai yana so sai ta masa magana wai a aji maimakon a matsayinka na musulmi na kware in ta zauna a nan ba ruwanka da ita nemi wani bangare da inda babu su ka je ka zauna amma shi da kansa wani zai zauna how things how was the test yesterday can sai ta masa haka you don't want to talk please please talk to me wai shi yake roƙon ta masa magana mutum da kansa yake gayyato wa kansa halaka sai ta masa magana daga nan in ba kai sa'a ba sai ta zama ita ce babbar abokiyarka sai a ce dan juwa ba a ganin sa da kowa sai da ungozi in ya fito a aji sai ya raka ta hostel din ta shiga hostel tukunna babylon tana shiga babylon sai ya dawo hostel da safe in lokacin aji sai ya ji ya tarbo ta ya taryo ta taho aji kuma ta zo ga ta da kikiya ba ta fahimtar komai a aji kwata-kwata kuma shi an yi rashin sa'a babu addini kwata-kwata fala saddaka wala sallah bayan nan kuma karatun boko ma ba fahimta yi ba sai dan haddace wani example kwaya ɗaya da aka ba su a aji sai ya zauna ya yi ta koya mata ita bata iya ba kuma wannan example din ba zai ba mutu a jaraba ba kai example ne sai sai kwana uku bata iya ba wai shi dole sai ya zama guru yanzu sai ya hadu wai dole sai ya tabbatar da shi haɗaɗɗe ne ya iya sai ayi aihuwar guzuma uwa kwance ya kwance ita bata iya ba shi kuma abin da ya iya bai fito ba dan ya ɓata lokaci koya mata bai karanta na gaba ba sai ya zama duka rugurugu aka musu gaba ɗaya sai ga mutum akan kan iya ta lallan kwashewa saboda tsabar sa kaya sako irin manyan jinsin nan iya tafiyar da san ka da. amma sai ga CGP wai 0.2 ko 0.3 ko 0.4 yana nan approbation ga tsabar ƙarya daga ya gama ce sai ya canja tafiya wata kuma matar ma haka yadda ka san hawainiya tana ga namiji sai ta rikice sai ta fara wani kakkarewa yadda ka san kaguwa kuma wai musulma ce ana cewa wala taqrabu zina kar a kusanci zina wallahi har a kasuwanninmu yanzu aka ke faruwa wani daga ya gama ta shigo eh lady lady come shi ga turancin ba ba wai sai yayi my own is chief. Chief come come chief. me dalili ya gama ce ba nan kadai ba dubi yan aca ba kana tsaye da mutum sai ya tsaya wai ya an goma ci a can sai ya je ya dauko ta wai kai wa yake taka da gemun ka ina zai kula ka cewa ba kai wala karabu zina wa yake ka dauke ta ma gaba daya irin wannan an samu irin nun matan nan wannan mata bai dauke ta suna tsakiyar tafiya a gangara daga ya zo zai kawai sai taka burki ba abin taka burki sai taka sai ta kwanta a bayansa shi ko sai ƙara dan matsowa baya yayi bayan gari ya ce na ba je ta duk yana ƙara mata ne wato wajen amma me yake santa bari ya mata ƙari sosai a zaga in ya dan taka wur sai taka burki suna isa yace na ko ya tace ai ka sha kuɗin ka ya ce to sai buga bashin din sai je ya amince wallahi shi mu ne fa al'ummar da aka ce wala taqrabu zina kar mu kusanci zina idan ka zo ka a kasuwa ne mace ta yi nan wurin za ka bata waje a ka'ida a zamanin sahabbai radiyallahu anhu mata suna koma a ƙarshen hanya ne suna tafiya a kasuwanni ne a unguwanni ne to yau ga sunan hatta cikin kasuwannin mu a matsayin ka na musulmi matsa gefe ka bata hanya in ba za ta matsa maka ba aji ka zo ka tana zauna nan wurin mata ne eh koma can ke mace ce in kin zo koma wajen mata ki zauna amma sai ka samu wata mace a aji yadda ka san mayya can za ka gwada tsakanin maza wane buje ta can wane bangaro ta can wurin haka take zaune a wurin shi yasa wajibi ne malaman mu su rika gyara irin waɗannan ababe alhamdulillahi rabbil alamin na san ajin da nake karantarwa ko da karatun boko ne nakan yi kokarin a cikin jami'a maza na gaba mata na baya ba a ikhtilali da ikon Allah so da haka wannan ba sai musulmi ba hatta kiristocin haka suke so su ma suna jin daɗi da ka ma na zo ajin an gyara shi so da ka'ida mata na baya maza suna gaba haka ake zama babu wanda zai ce wai ka karye doka saboda kai aka bawa control na ajin kuma ba zan yi abin da ya saba dina ba da ikon Allah an ce wala taqrabu zina kar mu kusanci zina amma yau mutane da kansu suke kai kansu zina shi yake mata magana tana kin kula shi yau akwai matan da ma da kafare suke zina tana nan yar musulma amma tana bin sa Christopher come let us go there ita take inviting ninsa yana ma share ta tana masa magana mu ne fa shari'a tace mana wala taqrabu zina ina ruwanka da ita alakarka da yan uwanka ne mata musulmai su ma karka kuskura ka wuce goya da iri kasu za koya musu e babu laifi amma babu khalwa ka da su a tabbatar da akwai wani na uku idan khala rajul bi mar'a fa shaytan huwa ma kamar yadda hadisi ya kawo a bukhari sai ka kiyaye wannan an ce wala taqrabu zina mata jarrabawa ce mai girma gare mu a duniya mutane da dama yau wukinis din su a duniya mata ne shugabanni kafa nawa aka musu ku dalilin mace sai a hada kai da mace a masa ku shugabannin kafa nawa aka kashe a duniya dalilin mace a haɗa kai da ita a turo masa ta halakar da shi shi yasa idan muka juya shari'a baya sai Allah ya sa mu a halin kakani kai wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamah أأما قال wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al اليوم tunsa me wasiyar da shari'a ta mana fiyayyan halitta as-sadiqul mastuq sallallahu alaihi wasallam bai ba duniya bai ce mana إن الدنيا خلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناذر كيف تأملون وفي رواية فينظر كيف تأملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء This wall is green in color and is pleasant. It calls our attention. And Allah puts you as vice gerents in order to see how you are going to behave. beware of this world and beware about the troubles and the calamities of women. You should know that the first affliction that affected Israelites originated from what? From women. Fitinar farko ta banu Isra'ila a cikin mata ne hadisi ne a Muslim. Amma sai ce mana fattakun duniya wata ko an nisa'a. Ku yi taka tsantsan da duniya kuma ku yi taka tsantsan da mata. duk inda ka amince alaka ya shiga tsakaninka da mace zai wuce gona da iri to in kai wasa dan sai ya dare ka ko da ka baka yi babbar zina ba sai ka yi wasu daga cikin zina me dalili saboda ka wuce gona da iri kuma Allah ya ce innahu kana fahishatan zina ta kasance alfasha wa fa'a kabila ta yi muni ta zama tafarkin rayuwar al'umma akwai jama'ar da yau mata ɗaya ne a gida amma iya da mata goma a waje wani musulmi ne wani ba musulmi ba ne musulmai nawa ne aka sani yau da suke da ko kujera ta mulki ko wadata a hannunsu ko suke da certificate kata-kata ake ganin su yau suke sabon Allah da zinace-zinace abu ya zama rampant a cikin society yau har sai ga ba sai ka wa za ka ɗauka ka yi singirin out da Allah ya kare akwai su amma in fact they are very few indeed they are very few indeed wanda za ka iya tabbatarwa da cewa kwata-kwata ba su da alaka da zina ta kowane irin bangare don zina ba sai ka kwanta da mace kadai ba akwai zina kala-kala in fact they are very few indeed waɗanda Allah ya kare me dalili ka dube da al'umma take ta zama sai kaga an kirawa ne babba ne a kasar to ma ana zargin sa da mata kaza wani ma haka ya faru ya wani shirme ana zargin sa wani matarsa shiri ne ce wallahi ƙarya ake masa biyar ne shi ƙarya aka masa bata kula ga wannan zina addinin mu haramun ne duk abin da aka ce haramun ne imani shine mu bar shi dalili shari'a ta mana iyaka biyu na farko shine na halal Allah ya ce tilka hududullah fala ta'taduha kar ku ketare shine kai aure haramun kuma ya ce tilka hududullah fala taqrabuha wancan kada ku je kusa da su fala ta'taduha kar ka ketare mata hudu duk bukatan ka ka tsaya a wannan tsakani din fala taqrabuha ko ba ruwanka da wannan zina aqsam na zina na farko shine mutum ya dauki matar da take ba ta halatta gare shi da ya kwanta da ita yau saboda lalacewar society ya kai matakin da ana samun iyaye maza suna zina da 'ya'yansu mata da suka haifa yasta ce jinin jikinsa ne shi ya auri mahaifiyarta yasta ce ana attacin sunanta da nasa amma ya kwanta da ita ya yi zina da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi al'azim wannan yana faruwa a cikin society ba ina magana kawai akan makarantu ba wallahi la dai cikin garuruwa ma yana faruwa akwai examples na cases da suka faru a matsayin yakini ba a zato ba yau idan aka ce maka mutum a duniya zai iya kwantawa da yarsa da ya haifa wa kuma za ka kare shi you see the society yadda ake rayuwa a cikinsa yadda mutum ya haifa jinin jikinsa wani sha'awa zai jina ta a rayuwa fattaku duniya wa taqu an nisa'a fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fin nisa' ma taraktu ba'di fitna adarru ala rijali minan nisa hadisi ne a bukhari babu wata jarrabawa da fiyayyen halitta ya bar mana a bayansa kamar mata mai cutar da maza don haka kwanciya da mace shine na farko wannan yanzu ya zama rampant garuruwa ne da za je ba ga gidajen karuwai ba gold gold value ga sunan kaga charity kaza kaza gidan karuwai ne gidaje suke rentin da dakunan su ana ganin mutane suna zuwa wajen wani kuma za a ga babba ne shi ya kama gida wa karuwarsa ya ajiye ta yana zuwa yana kusantanta wanda ba su da wannan halin ga sunan matasa a unguwanni a garuruwa kana ganin su sai ga yar wane wani a mata ciki a anguwar an zubar da cikin yar wane wani a mata ciki an je zubar da cikin mata mutu zo ka ga campuses al'ummar da ke da qur'ani tare da ita muke da doka do's and don'ts ga sunan a ciki da addinin shari'ar mu tana nan fasat shari'a amma yau muka zama abin tausayi a duniya wato zinafa hatta a western world menene is a tabu me yake faruwa shekarun baya a America da Bill Clinton ba a yi kokarin impeachin ɗinsa ba akan ana zargin sa da yayi zina zina fa ake fornication ake zargin shugaba a USA United States of America da zina ake nema a cire shi balle a anan amma ba ma yau a Najeriya ka taba zai impeaching mutum akan zina you see a America ana neman impeaching someone just because of fornication in America amma ka duba mu da muke da shari'a musulmai a Najeriya wa ka taba jin an yi ana making attempt na impeaching din sa just because of yayi zina zai bar kujerarsa amma a waisan wani an fara yi mu muna da shari'a ba su da shari'a mu muke da kariyar da ba su da shi muke da civilization da ba su da shi a duniya amma ka duba yadda abu yake ta zama a cikin society a yanzu baya ga wannan aqsam na zina akwai na biyu akwai zina na hannu akwai zina na kafa akwai zina na ido sannan kuma ga mata akwai zina na gaba na biyar shi na turare shi akwai hadisi da ya zo a cikin sahihul jami fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam na cewa al'ainan tazniyan wal yadan tazniyan wal rijlan tazniyan wal farji yazni idanu guda biyu suna zina bayan zina na al'aura to akwai zina kuma na ido mutum yana kallon abu daga ya kalli mace da tsaraici sai dauke dauke idonsa kawai subhanallah sai kawar da kanka wannan shine imani to wannan na farko you will not be question on gobe kiyama dalili shine duk abin da zai ketare in ka kalle shi ba yi laifi ba amma na biyu ka kiyaye na farko Allah ba zai tambaye ka ba shi yasa hadisi a sahihul jami fiyayyan halitta sallallahu alaihi wasallam cewa la taktabi'u an-nazra bin-nazra fa inna lakal ula wa laysa lakal ukhra karka bi kallo da kallo na farko Allah ba zai tambaye ka ba na biyu ka kiyaye kama yau an hana kallon wani haka ma yake zama iya kallonta yaya hadidin su yesterday haka fi yake kallonta kuma shi yake da shari'a ta musulunci kaga mutum ya sa mace ido baya ko shayi jama'a ko a tv ka sa mace ido kyam an nuna ta ba bukata don dalili shine matsayin sa da abin da yake faruwa da kai a zahiri sai ka kawar da kanka ko da tv kake kallo matukar ta bayyana cikin kayan da bai dace ka sa ido zuwa gare ta ba mutane nawa suke kallo yau international satellite stations har mutum ya kai ya je yana releasing iya fitar da mazi a jikinsa yana kallo ana yawan tambayar nan a ramadana malam ne na kama tasha ina kallo a ainihin satellite sai mazi ya fito malam ya yi matsayin azumi na a ramadana akwai randa a wurin tafsiri na samu tambayoyi ina ji sun kai uku zuwa hudu da aka samu dukkaninsu sakon su wannan shine kowa yana kallo da ido ne a tv har ya zubar da mazi ana cikin watan ramadan for that matter ba tashan qur'ani da ake sa qira'a 24 hours ake sa wa yake ji ba a ramadana ga sunan a satellite stations amma mutum ya ki sai ya zauna yana kallon wani abu ido yana zina shi yasa shari'a ta karantar da mu ya zama controlling we have to lower our gaze karanta sautul nur wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum ka ga wa mu'minai su rika rinsa ganin su duk inda kake motsawa rinsa ganin ka baya ga wannan su kiyaye farjojin su kaga zina biyu aka hana an hana ka zinar ido an kuma hana ka zinan al'aura zalika azka lahum wannan shi yafi tsarki yafi nagarta yafi daraja gare su rinsa gani a ka'idar musulmi iya tafiya ba daga ido kake ka kalla kalla ba sun da idonka in ka daga har gaba sai ka sun da idonka a matsayin ke na musulma sun da kanki me zai hana ki saka hijabin ki a campus ki saka hijabin ki da shari'a ta karantar ki sa shi har ƙasa ki ma sa niqabi wa zai hana ki akwai dokar da ta hana ki sa niqabi a makaranta haka ta a gaya musu wa kullil mu'minati yaqbudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ka gaya wa mata mu'minai su rika rinsa ganin su suma ke ma tibi kike kallo rinsa ganin ki in kin wani abu da hankalin ki da wani miji, a campus ne rinsa ganin ki a kasuwa ne rinsa ganin ki haka kuma su kiyaye farjojinsu kuma kada su rika bayyana adansu sai abin da shari'a ta musu ba su damar bayyana ba yau sai ga mace ta musulma ba ma tunanin hijabin ko a kasuwa tana tafiya da kasan kaguwa ta saka wando ya mammatse ta tana tafiya tana tafiya tana kakkaryewa tana ga ita ta isa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka shari'a ta ce mu kuri rinsa ganin mu idan nan gobe kiyama za a maka tambaya a kansa za a mun tambaya akai me muka gani da me da me ya gani duk wannan kalle kallon da muke yi gobe kiyama na hannu mas'uluna an za a tambaye mu akan wannan kallon namu zina ta uku zina ta hannu shine mutum ya dauki hannunsa ya taba jikin matar da bata halarta gare shi ba ko mace ta dauki hannunta ta taba jikin mijin da bai halarta gare ta ba amma yanzu ya zama a common abu tsakanin wanda suke ga wasu elite ne su suna ga sun waye mutum zai zo ya gama ce sai ga an yi haka an gaisa da hannu har ma gaisa wa na shedanci ake sai haka da yatsu biyu ya taba jikinta ta taba jikinsa ya zama rampant na liza ka duba yadda ake a kan a taxi ana shiga motoci mace ta haɗa jiki da namiji da ba ta matar aure shoulder to shoulder kafararsa da nata hadisi a cikin sahiha mujalladin farko fiyayyen halitta tsira da miji sabbata a gare shi cewa da jikin ka ya taba jikin matar da ba taka ba gara a dinke kanka da bakar kusa shi yafi alkhairi da jikin ka taba jikin mijin da ba naki ba gara a dinke kanki da bakar kusa kusa a saka a dinke kan mutum da kusa shi masa alkhairi me dalili saboda jikin kan nan hannunka da sauran jikin ya taba ya iya kawai zina don haka wal yadan tazniyan hannu yana zina sai kai kontrolin hannayenka mace ta zo tana ga wai ta waye ta miko maka hannu kar ka mika mata no za ta ce maka kai ba kauye ne ko usa ko a ce ba usama ko malo dai su zabo da suke fada extremist ka bi addinin ka ba ruwanka da abin da wani zai gaya maka babban abu shine ka je filin kiyama ka wanye lafiya wannan shine duk matar ta miko maka hannu kar ka mika mata wani zai ce to ai ya aje kunya na ji nau'in bata kunya ne wato ka amince ka faranta masa rai kuma ka ji kunya gaba ga Allah kenan gobe kiyama yau manya nawa suka mai da kansu al'ada daga sun zo cikin mara sai ga suna gaggaisa da su wai an waye ba kuwa ce ta zo ta dole a tarbe ta sai mika mata hannu ita kuma tana jin daɗi shi yana jin daɗi kuma abu mamaki watan ma tana da mijinta fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hannu yana yin zina musulmai ga challenge da Maryam rahmatullahi alaiha uwar Isa alaihi salam ta sa ga maza ta sa zuwa ga mata ustaz Azu ya karanta mana ayoyi a cikin Qur'ani suratul Maryam ya karanta ayar wata aya ce قالت أنا يكون لي غلام قالت أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا تتي تي رأي إذا منافع مدى ولم يمسسني bashar babu namijin da kalmar masu. Shi ne kamar ko kan farce ya taba nan dinta ba namijin da a duk duniya ko da farce ya taba taba jikinta is a challenge to mata yau masu wa lam yamsasni bashar farce babu namijin da ya saka a na haka kuma walam aku baghiya ni ba siya ba ta za a yi na haihu ka duba magana na maryam Allah ya jarrabe ta da za ta haihu za ta haifi Isa alayhi salam ko ba ta da miji ta ce lam ni bashar ba fa ban yi zina ba a ba namijin da ya taba taba jikina a rayuwa kuma ni ba mazinaciya ba wannan kalubale ne zuwa ga mata yar uwata musulmai musulma jazakillahu khaira shin zaki iya cewa lam ni bashar lam ni bashar wa lam aku baghiya za a samu da dama masu bada akwai da dama da basu yi zina ba da dama jazakumullahu jazakumullahu khairan amma lam ni bashar babu namijin da ya taba taba jikina lam ni bashar a acaba lam ni bashar a taxi lam ni bashar a kasuwa lam ni bashar a makaranta lam ni bashar fi kulli makanin wa lam aku baghiya wannan insha Allah ta'ala da dama mata sun cika shi amma ba namijin da ya taba taba jikina wannan kalubale ne suna ta uku zina ta hudu wal rijlan tazniyan kafafun guda biyu suna yin zina mutum ya dauke kafaf sai je wajen sabon Allah da ita an je ana wani fati ya je wajen ya zama ya je da kafarsa zina musamman irin yadda ake a campuses ishu na ko siyasar makaranta mutum da kan zai tafi wajen abu a ta harka da shi abin da bai da amfani akwai siyasar da take da amfani ta campus wanda in kun bari za a rusa muku addini wannan yana da kyau ku shiga amma ga wani kawai a'a kawai ne ake a luta continua a luta continua a yi ta yi kawai electioneering and politicking shikenan mutum ya dauki kafar sai je wajen sabon Allah da ita wannan ma zina yake yi don kafar gobe kiyama za a tambaye mu ina muka je da ita duk inda kafar ka ta taka anta mas'ulun anhu yawmal qiyamah za a tambaye ka akan wannan gobe kiyama za ka kar mu kuskura mu yi aiki da kafar mu zuwa ga sabon Allah na ta biyar zuwa ga mata shi ne sanya turare akwai malamai na musulunci da ke kai sanya zina turare a matsayin zina saboda hadisi riwaya ta imamu abu huraira radiyallahu an hadisi Hassan da fiyayyen halitta tsira da sabata yake cewa idan mace ta sanya turare wa kharajat wa sami annasu tsira wa hiya kaza wa kaza ya'ani wa hiya zaniya idan mace ta sanya turare ta fita aka ji kanshin turaren yace ita kaza da kaza ne bi ma'ana ita mazinaciya ce har abu huraira radiyallahu an ya fito wata rana zuwa ga masallacin fiyayyen halitta afwan ya zauna kofar gida sai mata suka wuce sai ta ina za su je sun wuce sai jikan shi turare sai ta ina za su je suka ce za su je masallacin fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare sai ce a Allahumma akhraja kunna illa haza na roke ku da Allah ba abun da ya fitar da ku sai wannan suka ce eh sai ce na ji fiyayyen halitta as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce matar da ta sanya turare ta fita aka ji kanshi ba za ta ji ƙarshen aljanna ba suka ji haka suka koma gida suka canja kaya ya fi muni ga matar aure amma hatta budurwa da ta balaga a shari'a ba a so da ta fita saboda dalili yana jan hankalin maza shaidanu zuwa gare ta shine wala yubdina zinatahunna illa ma zahara min haka mai da shaddin bas Allah ya gafarta masa ya kawo da kuma ya yi hannabi zuwa azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna zalika adna ay yu'rafna fala yu'zaina fala yu'zaina wa kana lahu ghafurur rahim a ahzab kula ga wannan turare mata yanzu ya zama ruwan dare kaga kwalbar turare dai an saya wai naira dubu dari uku dubu dari uku three naira za a fesa za a je occasion wani ma saboda da youth ne da youth kafin da youth inna ad-dayyus la yashammu ra'ihatal janna qila wa man ad-dayyus qala alladhi yuqirru al-munkara ma ahlihi hadisi ne a cikin Abu Dawud rahimahullah to shi zai sa matarsa turaren ta fito za su je taro ita fa cikin maza ne ya je miƙa wa matar wani hannu ya miƙa wa ko mijin hannu sannan mijin ya miƙa masa hannu kuma ya miƙa shi ma matarsa wai saboda an waye duk waye wanda ta samu wuce addini Allah wadanta a matsayin ki na musulma menene bukatar ki da turare a campus matsayin ki na musulma za ki je asibiti mijinki ya baki dama me bukatar ki na turare za ki je gaida wata ta yi samu karuwa ta ko ta yi aure me bukatar ki na turare amfanin turare gare ki shine ki fesa wa mijinki a wurin da shari'a ta amincewa ma da su yake turare shine bayan period nasu akwai babi guda a cikin kitabul haid na aljami as sahih al-musnad na imam al-bukhari rahimahullah ya buɗe babi a nan ya kawo hadisai da dama tare kuma da sharha na ibnu hajar rahimahullah da ke bayyana falalan ko kuma muhimmancin ake turare bayan al'ada amma nan ma suna aiki da shi a guraben da ya dace a sane ba a jikin kayan ba a waɗannan wuraren da abun ya shafa shari'a ta karantar da su su aiki da turare yau mafiya yawa mata su suke gaito kansu musifa ta sa kaya masu tsadan bala'i kamar yadda gayu ke faɗa ta fesa turare iyaka baka ma kalli wajen ba turaren ya ja hankalinka ka ganta sai ga tashi a fara binta ke ce ba ce ba ce ba shi namiji ya san yadda yake yi haka in ma a campus ne sosai da suke yi yanzu duk sai ruda ta to ta gaito kanta musifa za ka daga cikin aqsam na zina da ya dace a musulunci mu kiyaye su a gaggauce gaba ta gaba shine khawfus salaf radiyallahu anhum wa rahimahumullah min az-zina tsoron magabata daga zina magabata na kwarai Allah ya gafarta musu ya ji kansu sun kai makura wajen nisanta dukkan waɗannan samu na zinace zinacen ba sa aikata su ba sa wasa da su ba sa sauki a kai kissa na farko mu ɗauki kissar annabi mai daraja Yusuf alaihi salam mun samu kissa mai girma a cikin suratul Yusuf al-karim ibn al-karim ibn al-karim babba dan babba jikan babba kuma jikan jikan babba shi annabi ne babansa annabi ne kakansa annabi ne kuma kakan babansa annabi ne ai wannan kaga ai ya tara sarauta duk wani title a duniya da ake bayarwa dan adam ai ya cancanta a bashi amma da aka gaice shi zuwa ga zina imra'atul aziz me ya faru wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbi kadhalika linusrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin ka duba fa wala kadi hammat bihi wa hamma biha Sheikh Muhammad Salih al uthaymeen al wahabi At-Tamimi rahmatullahi alayhi wa qaddasa Allah ruhahu da ya zo karkashin wannan cikin sharha a cikin littafin sa na ko sharhu nazmil warqad yayi magana akai haka cikin durusi min al-haymil makki yace ta fara jin hankalin Yusuf alayhi salam ita imra'atul aziz matar sarki har Yusuf alayhi salam ya fara jin sha'awan ya kusance ta yake bayyana aibin mata yace akwai malaman tafsiri da ke cewa Yusuf bai nufe ta ba sai su ce wai wala kad hammat bihi laula an ra'a burhan rabbi la hammadha sai su yi takadimi da ta'khiri ai ta nufe shi ba dan ya ga burhan din Allah ba shi ma da ya kusance ta sai yace babu dalilin wannan a tafsiri dan ba da ma kai tafsiri da ka sai da salaf waye riga ka fasara ayar a haka dan in muka ce fasara Qur'ani da ka sai mu bar aqida sunna mu koma kuma halaka kamar yadda wasu suke shiga a yanzu mu da dauki aya fasara duk duniya ba ta fasara irin yadda ya ba duk duniya shi ya fara ta wannan shi ne irin musifin da ake samu a yanzu kula ga wannan malam Uthaymeen rahimahullah ke cewa asalin ayar shine wa laqad hammat bihi wa hammadha laula an ra'a burhan rabbi sai dai me dalili tsoron Allah ne hana ya zunubin sai ce to wannan ba kaskanci bane ga mutum ya samu daman sabon Allah har an ja hankalinsa sai tsoron Allah ya hana wannan sabon Allah ya ce wannan izza ce kuma ɗaukaka ne me dalili ai mun ga hadisi muttafaqun alai sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zillu wa rajulun da'atuhum ra'atun zatu mansabin wa jamalin in ne inni kafin laha rabbal alamina. mutumin da yake mace ta kira shi zuwa ga sabon Allah da ita yar manya kyakkyawa da maza ke cewa wai ta zuwa taro mu kuma muka ce ta shiga aljanna insha Allah dan taro da muke so shine na aljanna amma ba za mu dauki matan mu kawai mu kai taro na shidanci ba shi dan shari'a ba ta ce mana haka ba so duk matar da ko namijin da aka kira shi zuwa ga zina har ya samu iko gar samu ikon yi aka hakura na cikin mutane bakwai da gobe kiyama Allah yake inuwantar da su a inuwar da babu inuwa sai wannan inuwa din Allah ya samu a ci gaba daya da aka Yusuf alaihi salam sai Allah ya bashi ikon kubuta daga sharrin wannan mata din me dalili ya kasance a cikin bayi masu ikhlasi can gaba da aka maza sai ce qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma